بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Allah ko kafin mu fara zamu yi addu'a akwai kanwa ta fauziya yanzu za a shiga da ita operation eh الله يبارك الله في الله يساعد في النصرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اللهم اشف أختنا يا رب العالمين اللهم سلمها يا رحمن الرحيم يا رحيم اللهم عافها واعف عنها برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Yeah. amin amin amin to shi ma dai kafin dai mu fara dai ga jawabin aran ya kawo ah, godiya ta tabbata ga ubangiji maɗaukakin sarki wanda ya halitta sama da ba matokari ah, ba wacila to <laughs> matokari kenan gwafa wadda ake hmm. wadda ke dora akan matokari din ita ce wacila to ya halicci halitta ya ba su ikon yin furci don biyan bukatar sakonnin junansu cewa da aminci su tabbata ga farin jaka da shugaban masu iya furci <coughs> a gane hmm. a gane masu furci a gane mhm, mhm. a yi adin da gadin kamata ya tsirama a rabe zababben Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duba da yanayin zamantakewar al'ummar Hausa da Fulani ya sa suna aron furucin junansu wannan ta sa wani furucin na Fulani Hausawa suna amfani da shi misali a Hausa sansa farkon gida yana farawa ne miji da mata matar sai a kira ta amarya mijin sai a kira shi ango da Allah ya ba su rabo matar sai a kira ta mai ciki ranar da ta haihu sai a kira ta mai jego mijin sai a kira shi angon karni wannan yaron ko yarinya da ta haifa in namiji ne sai a kira shi dan jinjiri mace kuma a kira ta jinjiniya daga wannan lokaci sai mijin shi mijin sai a kira shi baba mai jegon sai a kira ta baba dan kuma dan kuma a kira shi yaro daga wannan lokaci ya zama ya zama baban wani ita kuma ta zama babar wani sunanta kuma ya canja daga amarya ta zama uwar gida ko kwarin gida in tana da abokiyar zama ta zama baba amarya in tana da matar kani kowa a gefanta ta zama fachala fachala hmm? matar kani ko matarwa ne hmm, hmm, zama fachala wan mahaifin yaron ko kanin mahaifin wan mahaifin yaron ko kanin mahaifinsa sai ya kira shi baba babawa ne bambancin ne tsakaninsa da mahaifinsa ambaton suna me zai ce babawa ne ko yar mahaifinsa ko kwanwar mahaifinsa sai ta baba ni baba ni wance to ban taba jin wannan ba kanin mahaifiyarsa sai ya kira shi rafanuwa ne baba ne kanin mahaifiya shi ne rafani ni ba ban taba jin wannan ba to amma duba da yanayin zamantakewa tsakanin hausawa da fulani yasa ana amfani da kalmomin fulatanci sai a kira baba da baffa kanin mahaifi kowan mahaifi sai a kira shi baffawa ne mahaifiya kuma sai a kira ta inna kanin mahaifiya sai a kira shi kawo kanwar uba kuma sai a kira ta goggo <laughs> yayin wannan yaron sai ya kira shi yayawa ne yarsa kuma sai ya kira ta yaya ta wance wannan a takai yaya ta wance wannan a takaice kenan na yanayin sunayen da muke girmama magabatanmu a kasar hausa ya tabbata ga allah ya da amincin allah su tabbata a gare shi to ai baka faɗi yar uwar mahaifiya ba yar uwar mahaifiya mahaifiya kuma sai a kira ta inna kanin mahaifiya sai a kira shi kawu kanwar uba kuma sai a kira ta gwaggo yayun wannan yaron sai ya kira shi yaya yayawa ne yarsa kuma sai ya kira ta yaya yaya ta wance saboda kafin da bai shiga ba a nan wajen shine yar uwar mahaifiya tunda an ce yar uwar kanwar uba kuma sai a kira ta gwaggo to yar uba fa ita ma gwaggon mm-hmm. to to to yar uwa ko kanwar uwa fa dan kan fito da filatantin ne gaba da shi na bata ban kawo ta ba sai da wani gun suna da ita kamar ka je kasar katsina yi eh, sa da ita eh, ya kuma ya a eh, ya kaka ke kaka kaka na jin akwai bambanci yar uwar mahaifi ce mu da muka sani yar uwar mahaifi da ake ce mu dai ita muke ce mu ce ma ya gwalgwal sauran kai naka yanzu an samu yanzu alhamdulillah an samu baba ni da ni sababbi to zai mujina wajen injiniya kuma da za jazakallahu khairan Allah ya saka da alheri to bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا متاش درسي أريد أبو شابكي أتكن كراتمنا ألفية الحديث إمام السيوطي رحمة الله عليه تارد شرح انت منهج ذوي النظر yau shida ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1444 biyu ga watan goma shekara ta 2022 za mu tashi sabon babi gharibu alfazil hadis babi na baiti na 619 kenan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ويقول المسلم رحمه الله غريب ألفاظ الحديث نعم غريب ألفاظ الحديث wannan babi shine nau'i na ulumul hadith na gharibu الحديث hadith bakonnin lafuzza na hadith wannan daban yake da alhadithul gharib alhadithul gharib shine wanda yake alfard ko wanda aka a isnadin sa ya zamanto daya wajen riwaya amma gharibu alfazil hadith sifa ne na matan wato shine lafuzza da suka zo a cikin hadisin waɗanda suke a ba cika zuwa ba ba a cika amfani da su ba ba a cika amfani da su ba to rashin amfani da su din sai mai da su suka zamanto bakwanni sai sa ake ce musu garibai kamar yadda al-sahawi ya bayyana ya bayyana shi da cewa ma ya fa ma'anahu min al-mutun li qillati isti'malihi wa daghranihi bi haythu yab'ud fahmuhu wa la yadhharu illa bit-tanqir anhu min kutub al-lugha shine wato abinda ma'anarsa take buya daga mutun lafuzza na annabi sallallahu alaihi wasallam al-mutun ko ma na daidai al asar. liƙillati istimali saboda ƙarancin amfani da shi wada waranihi da kuma da kekewaya wasu a cikin zance da aka saba bi haisu yab'udu fahmuhu yanda fahimtar fahimtarsa yana tana nisa kwarai da gaske wala yadhharu illa bit an hu fi kutubil lugha baya bayyana sai an yi an kwakulo an yi bincike a cikin littafan luga sannan za a san ma'anarsa wannan shine al yana da muhimmanci saninsa saboda fahimtar alfaz ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam suna takaituwa a kansa to wani lokaci yakan zamanto wato saboda cewa lafazin shi akan kansa lafazi ne da shi shi kadai ba shi da wani lafazi da yake da ma'anarsa kamar alja'avari misalin da suka kawo al-ja'zari ya ce inna ahlan nar kullu ja'zariyin hmm, jawazun ghalif to al-ja'zari ne mai kaushin ɗabi'a, hmm, mai kaushin hali eh, al-ja'zari al-fadl ghalif shine al-ja'zari wani lokaci kuma yakan komawa ya zuwa ga al-mu'talif wal mukhtalif wanda zamu zo mi yanda aka rubuta kalmomin ɗaya suke amma wajen alharakat suka zamanto daban sai ma'anar su ta canza kamar misalin da ya kawo kamar a ka ƙadahin rakib ƙadahin eh, rakib bi ma'ana ƙwaryar matafi to kuma in kaga kaf dal ha ko to nafsin qal dal ha ya zo kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana kal qidhi al qidhi kaga wannan qadahi wannan qidhi al qidh wato kibiya abinda ake miƙar da kibiya haka yake miƙar da sahun to kaga wannan duk da yake fannin mu'talif wal mukhtalif yana wadatarwa a gare shi don kakkai tashif amma shi kansa yana zamantowa cikin babul gharib saboda ma'anar tana tasirantuwa da yanda ka karanta shi mm, da yanda ka karanta shi mm, kamar ya dan ka kawo misalai as-sahawi a fathul mughir ya kawo misalai wanda ba aka kawo waɗannan ba aka kawo waɗannan misalai ba a cikin a cikin sauran a cikin sauran littafan alfiya al'iraki bai kawo ba haka ma a suyuti bai kawo ba na'am A wani awwalu man sannafa fihi ma'maru mhm. wan nabru qawlani wa qaumun asaru na'am wa ibn al-asir al-ana a'la wa laqad lakhaltuhu ma'a lawaida tu'ad fa ana bihi wa la takhul bi dhanni ولا تقلد غير أهل الفن وخيره ما جاء من طريق نو عن الصحابي وراو قد حكوا نعم yace awwalu man man sannafa fihi ma'maru farkon wanda yayi tasnifi ya rubuta wannan yayi rubutu fihi a cikin wannan fanni na garibul hadith ma'mar ma'amar yana nufin ba ma'amar ibn rashid ba malamin hadisi yana nufin ma'amar ibn musanna abu ubaida inda za ga yawa yawan bukari yana yawan nakli daga gare shi musamman a kitabun tafsir musamman manhajin imamul bukari a kitabun tafsir zai kawo ayoyin alkur'ani inda suka zo sai bayyana ma'anoninsu to sau da yawa yana dogaro ga maganar shi ma'amar ibn musanna abu ubaida ya mutu shekara ta 210 wan nadru wan nadr nadr ibn shumail an nadr ibn shumail shi ya shi ya gabaci ma'amar ibn al-musanna tunda shi ya rasu shekara ta 186 mm, ka gani bayan mutuwar imam malik da shekara bakwai mm, to kowanne daga cikinsu ya rubuta littafi akan gharibul hadith to nan saboda saɓanin malamai a shi alhakim cewa yi a shi annadar ibn shumail shine farkon wanda ya tasnifi su kuma a su kuma waɗanda kuma suka saba masa su kuma suka ce a annadar ibn shumail shi abin abu ubaida ne kamar yadda ibn al-asir mai nihaya ya faɗa to sai shi imamu suyuti dan ya fita daga cikin sabanin sai ce farkon wanda suka rubuta farkon wanda ya tasnifi su su biyu haga <laughs> shi ya haɗe su E bai ce kaulani ba amma tsakanin eh kaulani aha ayyawan eh, nadru kaulani kauli biyu wato ko dai wannan ko wannan wa tsasaru <coughs> a a awwalu man sannafa fihi ma'maru wan nadru qawlani wa qaumun atharu waɗansu mutane kuma da suka zo a bayansu Asaru wato sun bi tafarkinsu da aka yi wato don ya nuna cewa wannan fanni ne da yake jadirun bit tasnif shi yasa da aka fara rubutun wanda suka zo daga baya su ma sai suka bi ta farkinsu. wabnul asir al'ana a'la ibnul asir آه، ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث الآن أينزو ياسون ابن الأثير ني كاملا ابن الأثير إيه الجزري ياسون أنسى أبو السعدات آه. مبارك ابن محمد ابن الأثير الجزري الجزري شيني الآن أينزو أعلى دي شيء في جرمه shine yafi daukaka cikin tafan garibul an-nihaya fi garibul hadith an-nihaya fi garibul hadith shine a'la yafi yafi daukaka cikin tafan garibul hadith saboda tattarawarsa ga kusan dukkan tafan da kusan dukkan alfaz din da suka zo a cikin hadith mm. walaqad lakhastuhu kuma hakika nayi talkhisinsa wato ya tsakuro littafin ibn al-asir ma'a zawaida ko zawa idin tu'ad tare da ƙare-ƙare waɗanda suke ababen kirgawa wato ba su da yawa game da asalin abin da ya zo da shi bihi to ka kula da wannan a fannin ka kula da fannin wannan sanin garibul hadis wala wala tahud kada ka kutsa cikin fassara ma'anar lafuzan annabi sallallahu alaihi wasallam zanni da zato wala tuqallid ghayra ahli al-fanni kuma kada kai taqlidi ga wani in ba ma'abucin sanin wannan fanni ba koda ya san lugha mujarradin sanin sa da lugha ba lalle ya zamanto ya san gharibul hadith ba saboda hadisin in yazo a ba lugha ce kadai ake bukata dan a fassara shi ba shi yasa yace wa khairuhu mafi kyan fassarar hadithul gharib ma jaa min tariqi shine abin da ya zo a wata hanyar domin hadisi yana fassara kansa idan wata riwaya ta zo a wata a wata fas a wata idan idan kalmar ta zo a wata riwaya sai kaga ta bayyana ma'anar kalmar da take bakuwa aw anis sahabi ko kuma daga sahabi tafsirus sahabi hmm. musamman in shine ya ruwaito hadisin ya fi sanin ma'anar hadisin tunda ya ga lokacin da aka faɗa hmm. ya ga waƙa da ta sa aka faɗa warawin hakanan ma abin da ya zo an rawi daga rawi mai riwayar hadisin qad hakau to malaman hadisi sun hikaito wannan na'am uh, <clears throat> garibu alfadil hadis na'am yace garibu alfadil hadis bakonnin lafuzan hadis ai wannan shine mabhasin nasa to shine nau'i na alhamis wal arba'un nau'i na arba'in da biyar cikin anwa'u ulumul hadith to shi wannan fannin kamar yadda ibnu salah da wannan sa ya faɗa wato ma'ana ma'anarsa abun da yake yake zuwa yake yake zuwa a cikin a cikin lafuzzan hadisai na daga lafuzza waɗanda suke masu rinsi, masu nisan fahimta masu nisa daga saboda karancin amfani da su an rubuta littattafai a kan wannan fanni ga magabata da waɗanda suka zo daga baya وهل أول من سلم فيه أي في الجليد أبو عبيدة معمر ابن المثنى يا قدر هل wajen awwalu man sannafa saboda kaulan da ya ce eh, to shin farkon wanda ya yi tasnifi a cikinsa ma'amar ne a shi ne ma'amar ibn al-musanna at-tamimi al-basri al-mutawaffa sanat mi'atain wa wanda ya rasu a shekara ta ɗari ko kuma farkon wanda ya yi rubutu a cikin wannan fannin abul hassan ne annabar ibn shumail almazini annahawi masanin nahawu wanda ya rasu a shekara ta ɗari hudu amma ya sanya alamar tambaya amma yawa sheikh abdul sheikh abdulkarim al-hudair shi a cikin taƙiƙa a shi a suyut a sahawi bal nassa ya ce fa innahu mata fi sarati talatin wa samanina wa mi'a hmm, ɗari da tamanin da uku hmm. to fihe ƙaulan ƙauli biyu ne Alhakim Abu Abdullah ya yanke da ƙauli na biyu cewa ma'amar Ibn al-Musanna shine farkon ai annabar Ibn Shumail shine farkon wanda ya tasnifi. Wa kitabahuma zaliran. Wa kitab nasu su duk su biyun ko dukkanin su su biyun kananan littattafai ne. Walakin nasu zarafihima la an jahalin min mu'allifihima min mu'allifihima ko mu'allifaihima ma kai ai biyu ne ko sai dai wato gajartar littafin wato kankantar littafin ba wai don saboda jahilci ba ne daga su. ba wai don ba su da ilimi din ne to abin da ya sa suka zamanto ƙanana littattafan saboda al'amura guda biyu na farko dukkan wanda yake fara wani abu da ba a riga shi yin wannan abin ba to za yana kasancewa ɗan ƙanƙani ne sannan sai ya yawaita dalili na biyu cewa mutane a wannan rana akwai sauran falala tare da su falala ta fahimta da ilimi kuma sun akwai sani tare da su don haka jahilci bai zama to mai gamewa ba saboda haka abinda kuke abinda za ku dau abinda yanzu yan baya za su dauka garib su a wajen su ba garib bane <laughs> saboda haka dole sai ka ga ya yayi kadan saboda su waɗannan a waɗannan su ne a wajen su garibai <laughs> na'am wa qaumun ba'dahuma waɗansu malamai a bayansu asaru suka ruwaito waɗannan littattafai guda biyu kuma suka yi ta'alifin littattafai waɗanda yake sun fi su girma kamar abi ubaid alqasim ibn salam alƙasim ibn sallam bitashdid mai kitabul amwal ba da kuma kitabul tuhur wabin kutaiba addainawari da ibn kutaiba addainawari ha shi alƙasim ibn sallam yana cewa hatta laqad qal inni jama'atu kitabi hadha fi 40 sana na hada wannan littafin a shekara arba'in. ya karar da rayuwarsa akan haɗa shi wa rubbama kuntu astafidu alfa'idata fil fa'idata min alafwa fa'aba'uha fi mawdi'iha fa kana khulasata umri wani lokaci sai in ji wata fa'ida daga bakin mutane sai in sanya ta a bigiranta don haka wannan shine kusan tataccen rayuwata abinda ne kenan a rayuwa kuma yana nan alhamdulillah littafin Allah ya wanzar da shi Allah yana nan littafin bai zama to mafkud ba mm, garibul hadith lil qasim ibn sallam haka ya kira shi garibul hadith ina ganin yana cikin shamila ma mm, garibul hadith akwai taba hindiya akwai taba misriya الطبعة الهندية في أربعة أجزاء جزء هدوء شيكما المصرية مغني kaga yanzu kamar ga daga cikin attab al-misriya ko kodai shi tabar hindiya din ta haɗu da an mata hidima amma a al-misriya babu tahqiq tare da ita to ka gani yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahda wa bihi nasta'in wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sallam akhbarani al-qadi al-ajal abu at-tayyib طاهر ابن يحيى ابن أبي الخير العمراني قراءة عليه قال أخبرني أبي يحيى بن أبي الخير رحمه الله قراءة عليه غير مرة قال أخبرني الشيخ الإمام زيد بن الحسن الفائشي قراءة عليه قال أخبرنا إسماعيل ابن المبلول قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا الفقيه أبو بكر محمد بن منصور الشهر الزوري قال أخبرنا عبد الله بن أحمد القرضي قال أخبرنا دعلج ابن أحمد قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي ابن عبد العزيز الأشنهي قال أبو أبيد القاسم ابن السلام رحمه الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي, ما زوي لي منها زوى قال أبو عبيد كاقينا نتقلي دقاء أبو عبيد معمر ابن المثنى وان دي قباتيش سمعت أبا قال أبو عبيد سمعت أبا عبيدة معمر ابن المثنى التيني من تيم قريش مولا لهم يقول زويت جمعت يقال إن زوى القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانوا وتضاموا وانزوت الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت قال أبو عبيد ومنه الحديث الآخر إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت قال أبو أبيد ولا يكاد يكون الإنزواء إلا بانحراف مع تقبض قال العائشة يزيد يغض يزيد يزيد يغض الطرف دوني كأنما زوا بين عينيه علي المحاجم فلا ينبسط من بين عينيك من زوا ولا تلقني إلا وأنفك راغم تكونغا أسلوب haka yake tara'a sai kuma yazo tara'a Waƙala hmm? أبو أبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن منبري هذا على ترعة من yanzu daga wannan mai kuka yi mulahaza a kan wannan littafin na abu ubaid ya fara da zawa sannan ya tafi tara'a ya tafi haya'a fi hadisi alayhi salam inna khayrun nas inna khayrun nas rajulun mumsikun bi'inani farasihi fi sabilillah kullama sami'a hay'atan fara ilaiha hmm, me mulahazar ku akan wannan hmm? na'am yawa ba huruful hijaiya yake ba ta za ka kai zuwa ga lafazi in kana so sai ka karanta littafin gaba ɗaya ko kuma kai amfani in an masa hidima kai amfani da faharis index na'am na'am eh, sai an karanta ta hakikin sai a ga abin da ya yi amma yawanci wannan idan ba ta gama tabarar hindiya ɗin ma babu wani fahari kyakkyawa mm. eh, amma watakila akwai wata taba'ar ai gaskiya insha Allah ya kamata a binciko cikin littafin da muke da su anan za a rasa ba a cikin kutubul lugha a can a garibul hadith a can suke na'am a ba na ibn al-asir ba na abu ubaid mashi mu ci gaba Mhm, ya ce walhattabi eh, alhattabi shi ma ya yi rubutu a cikin eh, ya rubuta fi gharibul walmubarrid malamin nahau shi ma ya yi ibn duhan duhan haka yake duhan haka wannan sai mun yi sai an nemo dabdinsa mm, eh, ku nemo mana masu abdallah sun ma ba hamdun sannafa kitabahu al-ma'aruf kitab al-khattabi sunansa garibul hadith shi ba wato ina gudun kare zama jihar al-baghdadi ibn dahan al-baghdadi ابو محمد المعروف المعروف ابن الدحان عالم باللغه والادب آه، مولده ونشأته ببغداد انتقى إلى موسف آه، فأكرمه الوزير جمال الدين الأصفهاني قام يقرأ الناس تزانيفه كثير آه، وكان قد أبقاها في بغداد فبغى عليها فأرسل من يأتيه بها آه، إلى الموسي فحملت إليه وقد فحملت إليه من كتبه تفسير القرآن أربع مجلد آه، شرح الإيضاح لأبي علي الحارثي to tun da dai malamin luga ne ba mamaki ya yi littafin gari ibn dahan ko ibn dahan to ku yi shadda a kan akan hadin a ba zai zama to ibn dahan dahan dahan dahan ana mu babu ma'ana ka akwai alif da wato mai a to ai shine ai ayin ma'an sa alif din ai ba dama kamar abin nan ita ce wadda me yace ne a'a a wai nake cewa me yace ne a cikin al ta idafa mm, mm. me Ibn malik yace ne sanya al shigar al akan al'alam mm, kamar al-abbas an-nu'man ta daga ciki na'am eh malam bashir وبعض وبعض علام عليه دخل دخلت المهم شكا كلا ايه فحذفها وذكرها سياني كو شنو هيك تشوا to kasan وبعض العلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان نعم أها وابن كيسان في آخرين أجل وأن سمع لما سنة ديوة وأن دسكي ربطون وقد تسبع ما في مؤلفاتهم الحافظ أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري تو abu abu sa'adat mubarak ibn muhammad ibn al-asir al-jazari ya bibiyi abin da ke cikin waɗannan littattafai nasu sai ya rubuta littafi a fannin garibul Hadis. wannan a yanzu shine ya fi girma daga dukkan waɗannan da suka gabata ya sanya masa suna an nihaya fi gharib hadis hadis ya hada shi ya dauki littafin abu zarrin harawi da azail na abu musal madini ya kuma kawo da ziyadat da yawa ya sanya ma littafin suna an nihaya sai ya zamanto nihaya kasmihi fa huwa nihaya kasmihi wa awwala alaihi kullu man ba'dahu li jam'ihi wa suhulati tanawili minhu ma i'wazin qalilin fihi hmm? Hmm? to waɗannan waɗan ita an nihaya ce mafi kyawun littafan algarib wa ajma'uha kuma wadda tafi tara dukkan littafan algarib wa kuma wanda wato shi ne fi shahara a yanzu kuma shi ne aka fi amfani da shi a hannun malamai amma da yawa ya kubce masa to sai a safiyul armawi ya yi masa az-zail hmm. na'am al-musannif ya faɗa al imamu suyuti kenan na yi talhisinsa wato littafin ibn al-asir da kuma ƙare-ƙare a kansa ana ganin su kaɗan ne dangane da asalin nan abin da ya ƙarin kaɗan ne addurrun nasir addurrun nasir wato lu'ulu'u wanda yake an yada shi وكذا لخصه محمد بن المتقى متقي الهندي حكنا ما محمد بن المتقي الهندي لخياي تلخيص سا والسيد عيسى بن محمد الصفوي ده كما السيد عيسى ابن محمد الصفوي في قريب من نصف من نصف حجمه كسان rabin girman sa wato akwai wannan ne ina neman littafin alfatani alfattani eh na wannan eh shi ne ya yi algaribain ko fi shi ya hada garibul ƙor'an wal hadith ya hada su a cikin littafi ɗaya eh mana ba gashi nan ba al-mufradat

Ah, na'am eh gade babu <laughs> na'am Allah zargi Allah ya ji kamanin Jafar eh, muka muka fito cin abinci yake ta gaggaya min wa'annan kalmomin na nasu na zanga ta dariya <laughs> ina neman fannin al-gharibul hadith din ne saboda wannan littafin al-fattani din nan yawa al-gharib wal ma'ajim wa lughatul fiqh gharib al-hadith li min qutayba gharib al-dalail al-munjid al-asharat majma' bihar al مجمع بحار الأنوار مجمع بحار الأنوار في hadith wal quran ko fi gharibai alhadisi to majma' bihar al-anwar shine na al-fattani ina ga ina ka dauko shi aha eh shine na fattani to wannan kusan shine kusan shine abin nan kusan tunda ya zo daga baya saboda haka kusan shine ausa kuma shi ba talhis ba tattara abinda da ya gabace shi yake majma' bihar al-anwar na'am ina zuwa bari mu ga yana cikin shamila gashi majma' في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار لجمال الدين محمد طاهر ابن علي الصديقي الهندي الفتني الكجراتي الكجراتي almutawaffa sanata 986 bayan asyuti ne da kaɗan kenan hamsa ta ajza kuma shi kun ga shi daɗinsa kamar wato a shi littafin ibn al-asir abinda ya sa ya zamanto ya sha na gabansa don saboda ya yi tartibinsa ala hurufin mu'ajar sauraka in ka ga kalma sai ka koma amma dole sai ka koma asalinta asalinta sulafiya a aka sulafinta saboda haka yanzu kamar al-ja'zari mm, kaga sai ka duba ja'azara duk da dai wannan ruba'i ne mm. to haka dole sai ka yi fakkin kalmar kama yadda ta iya zuwa ga asalinta in ba gaba zai ka sha wahala <laughs> eh eh to akwai haka zalika na shi alfattani shi ma ya yi shi a ya yi shi murattab ala hurufil ma'uja kuma akwai takmila akwai takmilarta takmilatu اعلم إني اصطلحت هنا وفي الأصل على أني أكتب أول كلمة من حديث بحمرة ليتميز عما تقد لتتميز عما تقدم إلا أن يتميز إلا أن يتميز بحمرة بحمرة علامة الكتب وأتبع أصله في ترك حرف العطف على لفظ فيه في أول كل كل مادة من البابين وفي عطف ما بعده إلى تمام تلك المادة وأيضا قد نسيت في بعض ما ذكرت الأصل المنقول, عن المنقول عنه فعلمته بلفظ الغير ثم إني لما بارأ ورأ لما بارأ ورأ أبو السعدات مجد الدين المبارك ابن محمد ابن محمد ابن عبد الكريم الجزري ثم الموصلي صنف جامع الأصول والنهاية وشرح مسند الشافعي آه wannan akwai wannan nusar ba Eh, <laughs> wannan gani za ka in karanta hmm. ita kenan dai tabat da'iratul ma'arif al-usmaniyya Hyderabad harra ayyuhal muhaddis bihi fa'ana ka kula wato ka yi inaya ka mai da hankali da shi wata harra kuma kai kardado ya kai malamin hadisi da wannan fanni na garibul hadis domin muhimmi ne matuƙa jahiltarsa yana zaman yana mugusta ga ma'abuta ilimin hadisi a keɓance sannan ma ga ma'abuta ilimi gabaki ɗaya kada ka kutsa a cikinsa da zato domin kutsawa cikin wannan fanni ba abu ne mai sauki ba ka ji tsoron Allah an tuqdima ka gabatar wato ka gabatar da kanka wato ka fuskanci tafsirin zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zato kawai da zace-zace kawai kuma kada kai taklidi a cikin wannan in ba waɗanda suke halin fanni ba domin kowane ilimi ana tambayar mazowansa ne shi karka ce ai ka yi tambaya to da kai wa ka tambaya <laughs> shi sa ake cewa shi kansa ami mai tambaya dole yana da rabansa ne ishtihadi ishtihadinsa ya san wanda zai tambaya eh sai ya samu wani dan haske na'am an ruwaito mana daga imamu ahmad an tambaye shi akan wani harafi na hadisi sai ya ce ku tambayi ma'abuta sanin algari domin ni ina kin na ki wato na yi magana akan maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar zato Hmm? Hmm? imam ahmad fa eh imam ahmad a <laughs> to arama imam hmm? fa'uhatta ude haka yake da ƙari a wajenka? babu shi mu a tamu sai zama to fa akhta abi ko fa ukhti'u fa ukhti'u fa ukhti'a eh haka ne fa ukhti'a fa usbabiyya ba hmm. akhta yukhti'u hmm, to mansub din sa sai zama to ukhti'u in aka ayin mansubin sai sai zama to ukhti'a da fa usbabiyya takmila ne mustaqim takmila ya zama to nayi kuskure mhm an tambaya al'asma'i a kan ma'anar hadisin aljaru a haƙo bisa ƙabihi wato makwabci shine ya fi wato haƙƙin a inda zai dasa azararsa sai ya ce ana za a fassir hadisa rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ni ba na son in fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai larabawa suna cewa cewa as-saqaba allazi wanda yake damfare da gidan mutum hmm. wato makwabci wanda yake damfare da gidanka to shine yake da haƙƙi ya dasa azararsa a jikin bangon gidanka hmm. وهكذا كان العلماء يتثبتون فيه suka kasance suna wato neman tabbata akan wannan fanni girman wato mafi tsananin tabbata wahairuhu khairuhu mafi alkhairin wato abinda aka fassara garibul hadith da shi shine idan ya zo ta wata hanyar daban ko kuma abin da ya zo ta hanyar sahabi wanda ya ruwaito wannan hadisin ko waninsa ko kuma ta hanyar wani rawun daban ba sahabi ba haka nan su suka hakaito malaman hadisin ومن ذلك الحديث المتفق عليه في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم daga cikin wannan akwai akwai hadisin nan da aka yi ittifaki a kansa a cikin fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Ibn Sayyad Ibn Sayyad wannan ba Yahudan na Madina da ake Sayyidina Umar yake rantsuwa shine dujal ne hmm, yake cewa shi dujal ne ba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in yakunhu falantu tusallaf alaihi wa in la kunhu fala khaira laka fi qatlihi na'am khamfatu laka khabi'an fama huwa ah na boye maka wani abun boyewa fama huwa qala ad-dukh qala ad-dukh ad-dukh anan ad-dukhan hayaki to kuma lugha ne a cikin hayaki din ana cewa ad-dukhan ana cewa masa ad-dukh aljauhari wa gairuhu sun ruwaito shi abu dawud da tirmidhi sun ruwaito ta hanyar az-zuhri daga salim daga Ibn umar radiyallahu anhu a wannan hadisin cewa sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce mashi ibnu sayyad ni na bude na boye maka wani abun boyewa ya ɓoye masa yau matati sama'u bi dukhanin bi. Mm. shi ne wannan mhm. eh ibn sayyad ya ce ibn sayyad ya ce huwa duk sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce masa iksa ya ce yi mun shiru ba za ka ƙetare iyakarka ba ibn salah ya ce wannan hadisi ne tabbatacce ingantacce ibn sayyad ya riski wannan kalmar kadai a bisa al'adar wato bokaye a wajen fauto wani bangaren wani abu ba ba'alun wani abu daga shaidanu daga aljanun shaidanu ba tare da tsayuwa akan cikakken bayanin ba don haka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa kai shiru yace yi shuru ba za ka ketare iyakarka ba ai fala mazida laka ala qadri idrakil kuhan ba ka ba ka da wani ƙari illa wato sama da abinda bokaye suke iya idraki abu musa ya ce almadini kenan sirrin da ke da aka cikin kasancewar cewa ya ɓoye masa wato hayaƙi. cewa isa sallallahu alaihi wasallam zai kashe dujal a wato a dutsen dukhan فهذا هو الصواب في تفسير الدخ وانا شيني دي دي اتكين تفسير الدخ وقال فسره غير واحد على ذلك على غير ذلك واتو cikin malamai babu akwai wanda yake ba ɗaya ba kawai wanda suka fassara shi da wani wannan ma'ana waɗansu suka ce wani tsoro ne da ake samunsa a tsakankanin bishiyoyin dabino al-musannif ya ce wannan ba abin yarda ba ne a wani ƙaunin aka ce shi ne saduwa ibn sala ya ce ba irin tartibin wannan tartibin da muke na masharif ne na masharifa ne eh ba abajada ba shi ba wannan huruful mu'jam kenan wannan ku al-huruful hija'iyya su ne alif ba ta saji wancan alif ba da hawaza wannan huruful mu'jam kenan to tartibin huruful hija'iyya din na maghrib ya sha bamban da da na almasharika to ba wanda yayi a bisa tartibin maghrib din illa alqadi iyad a cikin masharikul anwar saboda in zaka bi shi dole sai ka sai ka tsaya ka gane inda kalmar take kuma yanzu alfahari stogni mm, mm, indices da aka yi kuma yanzu kwamfuta ma da hanyoyin bahas search da ake da shi a cikin mausu'at da ake da su duk za su wadatar kawai in ka sanya kalmar ka je ka nemo littattafan ka sanya su sai su fitan maka abin da ke cikin littattafan amma yana da kyau ka san yadda tsarin yake mm, don koda za a ɗauke kwamfutar ko a ɗauke ilimin eh, sai a koma asali mm, shi ne fa'idar wannan amma ba wai a ce kada ya amfani da su ba itlaka a ce yana san yana da kusa. waɗansu suna cewa wannan yana kusa da hadda yana da kusar da yana sanya kasala ta ilimi a'a wannan yana maka yana sauƙaƙe maka hanyoyin samun sanin ne Eh, yana takaita maka lokaci sai ka amfani da rarar lokacin kai wani abu ne dai da yake dai rarar lokacin sai a tafi a shiga social media a ta facebook mhm. alaikum salam eh. wanne ne mai garibul hadith to karanto mana tarjamarsa karanto masa karanto mana sa kamar yadda shi Bukhari ya karanto mana na sahibul lugha din sa mm-hmm. Abu Shuja Abu mm-hmm. Shuja mm-hmm.

shi kuma naka mhm. Ya gabace shi to mashi abinda zai shi saboda shi wancan an ce alimun billuga shi yasa aka yi to amma haka tunda sun yi narsi a ce lahu kitab garibul hadith wannan sai ya zama to ne kaddam jayyid to lau kairan. amma abin mamaki na ga a sahawi ma bai ambace shi ba a cikin masu rubutu a cikin garibul hadith din tare da cewa kuma fa ya kakkawo su fa duk wanda sun ah, musannafa fihe zai ruwa hidin min almi'atis salisa to bari mu gani wa min almi'atis rabi'a ka abi muhammad qasim ibn sabit ibn hazm asara kasti المتوفى سنة اثنتين وكتابه اسمه الدلائل ذيل على كتاب القطب القطبي وكان قاسم قد ابتدأه ثم مات قبل أن يكمله فأكمله أبوه لتأخر وفاته عنه مدة فإنه مات سنة ثلاثة عشر وأكابي بكر ابن الأنباري وأبي عمر الزاهد غلام ثعلب وغريبه صنفه على مسند أحمد خاصة وهو حسن جدا فيما قيل ثم بعدهم أبو سليمان حمد ابن محمد الخطابي to min hafil mi'atil khamisa to gashi nan ko da shi mi'atil sadisa ne kenan ko kitabu abi ubaid ahmad ibn muhammad al-harawi wa asri al-khattabi واختصره الفقيه أبو, أبو الفتح سليم ابن أيوب الرازي بل وجماع الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر البغدادي وكانت وفاته سنة خمس وخمسمائة أوهامه صنف أوهامه السخاوي بأن بچيش با تاردا أن ديوا دي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نسك ونتوب إليك بسم الله